kake so yana vitaphone da vitaphone muna more rayuwa duk abin da kake so yana vitaphone da vitaphone muna more rayuwa to idan zancen gidanka ne ka cancanci mafi inganci daga ajinka zuwa mafi inganci yawa tare da kawai don baby cut da sauran gyara gidanka yadda ya dace yawan gidanka abin da ya dace abin da kake so yana vitafoam ka shirya tsaf don more rayuwa mafi inganci da yalwa a duk muhallinka akwai abubuwa da ake bukata a kowane gida a vitafoam muna vitafoam ingantacciyar fasahar rayuwa